Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 15 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mutanen ƙasar kan irin jaramtan da suke nunawa a yakin da suke yi da rasha bayan da wani jirgin ruwan rashar ya nutse a teku hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula a yankin mariupol na ƙasar ta ukraine na fuskantar barazanar matsalar yunwa saboda ƙawanya da rasha ta yi wa birnin sannan za ku ji cewa 'yan sandan isra'ila sun ce sun kama ɗaruruwan mutane bayan wata gama da aka yi tsakanin falasɗinawa da jami'an tsaro a birnin kudus To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa bayan da shugaban Najeriya ya yafe wasu mutane 157 laifukan da suka yi ciki har da wasu tsaffin gwamnoni da ake tsare da su a gidan yari bisa laifukan cin hanci da rashawa. to lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce a to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bukukuwan Ista a ƙarshen makon nan. A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da rasha ta mamaye su a watan fabrairu musamman yadda suka a aniyar fitowa su yi fada don kare kasar zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da rasha ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun bahar al-aswad bayan da mayakan ukraine din suka lalata shi yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasa a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana hamsin ƙarƙashin mamayar Rasha. Alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana biyar za su gama da su. A kwanakin baya shugabannin duniya sun taɓa ba Zelensky shawara ya fice daga ƙasar yayin da ake tunani Rasha za ta yi galaba a kan Ukraine ɗin. amma sai ga shi muna nuna musu yadda 'yan ƙasar ta ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala a cewar shugaban na ukraine a jiya alhamis ne jirgin yakin na rasha ya nutse a teku yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga bayan da sojojin ukraine suka yi masa illa a dai gefen kuma shugaban hukumar samar da abinci da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar karancin abinci a birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka daraktan hukumar ta wfp david bisley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da rashar ke shirin kara zafafa hararanta a cikin makonni masu zuwa yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na ap a ranar alhamis a kiev daraktan ya kuma yi gargaɗin cewa mamayar da aka yi wa ukraine wacce ke samar da hatsi ga ƙasashe da dama za ta iya haifar da matsaloli ga wasu ƙasashe da ke nesa da ita. Ya ƙara da cewa wannan yaƙi da aka fara tun a ranar 24 ga watan Fabrairu ya jefa al'ummar ƙasar cikin matsaloli saboda rashin samun hanyar kaiwa ga waɗanda yaƙin ya ritsa da su. Yaƙin na Ukraine wanda yanzu ya fi karkata zuwa gabashin ƙasar bayan janyewa daga birnin Kiev ya sa ana samun wuyar kaiwa ga wasu 'yan ƙasar ta Ukraine da ke fuskantar yunwa. an jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Masana da jama'a na ci gaba da tsokaci bayan da shugaban Najeriya ya yafe wasu mutane 157 laifukan da suka aikata ciki har da wasu tsafin gwamnoni biyu, wato Joshua Dare na, na jihar Filato da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami. Daga Jalingo ga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. biyo bayan zamar da majalisar kolin kasar najeriya ta yi a fadar shugaban kasar najeriya da ke abuja yayin da majalisar kolin kasar ta yanke hukunci na yafewa wasu masu laifi waɗanda yawansu ya kai 157 a najeriya ciki har da gwamnan jihar taraba da kuma takwarar nasa na gwamnan jihar plateau ko menene ma tasirin hakan da yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaban kasar najeriya ke yi duba da cewar tsohon gwamnan jihar taraban an yanke masa hukunci yana zaune a gidan gyara halinka da ke najeriya a yayin da ake zargin sa da dakalar wasu makudan kudade da suka salwanta a gwamnatinsa da ya gabata? Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullum wanda ya ce. To lallai wannan zai kawo ci baya ne sosai domin waɗanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce a to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana za mu iya aikata wannan yanzu ka tara kuɗi kuma ka san laifin yafewa Najeriya za ka yi satan a ɗauke ka je a kulle ka ba wanda zai ce ka dawo da kuɗaɗen kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka ka dawo ka zo ka samu dukiyar ka ko kuma dukiyar ka yana na hannun iyalanka ka gani in ka yi satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka samu dukiyar ka in baka dawo ba dai dukiyar suna hannun yan uwanka da kuma iyalinka lamarin ya janyo al'umman jihar Taraban suka yi ta nuna murnar su da kuma godiya ga majalisar kolin kasar honorable Allah Baidu tsohon dan takarar gwamna ne a jihar Taraban kuma dattijo a jihar mai fada aji wanda ya ce lallai ilahin sun yi murna ga akwai wannan lamarin kwarai mai matukan farin ciki kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa da shi former governor namu na taraba na matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kamar wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma kwamiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu mun gode musu. ma a nashi bangaren honorable abdullahi ade kuma mai rajin ganin cewar jihar taraba ta zauna cikin koshin lafiya ya ce lallai ya yi godiya ga allah subhanahu wata'ala da kuma waɗanda suka yi ƙoƙari gurin ganin an yafe wa tsohon gwamnan jihar reverend jolin yame kuma mun ji daɗi daɗi ba kaɗan ba daɗi dai ba iyaka muna gode ma shugaban najeriya muna gode ma duk wani bawon allah babban ma godiyan mu shine ga mai martaba sarkin mu na muri alhaji abbas jidda tafida saboda yadda ya tsaya ba dare ba ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan ficicin din siyasa din jihar Taraba daga cikin wannan hali da yake ciki. Zaman da suka hada da Anthony General na ƙasar da kuma tsoffin shugabannin ƙasar waɗanda suka yi a mulkin soji da kuma waɗanda suke ci a yanzu da kuma shugabannin majalisar wakilai da kuma na dattawan ƙasar Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai tarin matsaloli da ke haifar da tarnaki a fannin samar da cikakken kiwon lafiya ga miliyoyin mutane a duniya. matsalolin da har ila yau ta ce suna kawo cikas wajen kaiwa ga mutane da ke yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita WHO ta ce yaƙi sauyin yanayi da annobar COVID-19 suna matuƙar barazana ga fannin samar da ingantaccen kiwon lafiya ga duniya. Matsalolin da ta ce suna yin mummunan tasiri wajen ci gaban al'ummomi musamman ta fannin tattalin arziki. Hukumar ta kuma ce waɗannan matsaloli sun fi kamari ne a ƙasashen da yaƙi ya shafa. da WHO ta ƙara da cewa Ukraine wacce da ƙasa ce mai walwala ta shiga wannan rukuni kwanaki ɗaya bayan mamayar da rashi ta yi mata. inda dubban fararen hula ciki har da yara ƙanana suka mutu wasu kuma suka jikkata ƙididdigar da hukumar ta yi ta nuna cewa an kai hare-hare a kan wuraren kiwon lafiya da ma'aikatan lafiya da 119 a wani ɓangare kuma hukumar samar da abincin ta duniya ta ce mutum miliyan 4.6 ne suke fama da matsalar yunwa a yankin tigray da ke lardin arewacin ƙasar ethiopia a nahiyar afirka jami'ai a afirka ta kudu sun ce za su fitar da wasu kudade a yau juma'a don tallafawa mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa a gabar tekun kasar da ke gabashi shugaba sirin ramaphosa ya ayyana yankin a matsayin mai cike da hadari bayan da ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwan da ta halaka mutum uku da da arba'in 341 ya kuma raba dubban mutane da muhallansu tare da haifar da matsalar wutar lantarki da karancin ruwan sha ministan kudin kasar enoch gudungwana ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a shirin newsroom afirka cewa gwamnati ta ware dalar amurka miliyan 68.3 don yin amfani da kudin cikin gaggawa yana mai cewa nan ba da jimawa ba za a samar da ƙarin wasu miliyoyin kudade don tallafa wa jama'a. a gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Krista na shirye-shiryen gudanar da shagulgulan Ista a ƙarshen makon nan, inda a yammacin wannan Juma'a za su hallara a majami'u domin yin addu'o'i. Ga Suleiman ah, Mumini Barma ɗauke da rahoton. kamar yadda aka saba a kowace shekara idan wannan lokaci ya zagayo a wannan karan ma kiristoci a nan nishar kamar sauran takwarorinsu na sassan duniya za su hallara majami'u domin addu'o'in neman ceto albarkacin sallar ista ko kuma park kamar yadda wani limamin cocin assembly de dieu da ke unguwar zarya maradi Reverend Pastor Benjamin Bernard Evo Davi ya bayyana. A lokacin da Yesu almasihu ya zo a cikin duniya mafari zuwa shi a cikin duniya shine ya zo ya biya hukunci zunubi da kuma haƙƙin zunubi daga rayuwa mutane to aya ta nuna mana cewa ya ɗauki wani hukunci zunubi a kan saka gice shi baya gice shi kwanan uku sai ya tashi kenan wannan ya nuna cewa wannan idiketarewa wannan ya nuna kenan aya ta bayyana mana cewa yesu almasihu shine faskamu shine wannan dan rago dinnan wanda ya zama a madadin mu wanda ya zama cewa a madadin mu shine ya ɗauki wahala da masifa da dukka zunubanmu hukuncinmu a gaban Allah. Ta wani bangare sallar ista wani lokaci ne na shirya liyafar cin abinci da zuwa ziyarar 'yan uwa har ma da ba da kyaututtuka. To sai dai a bana wannan biki ya zagayo a wani lokacin da ake cikin yanayin talauci. Madam Kerry Habibi uwar iyali ce a damagaram da muna ma iya maɗi makuna wajen biyu amma bana gaskiya ma yanzu da ken ne ma muka sa muka yi guda kuma abinci harka abinci da ka hain wannan lokacin wajen kayan shan ruwan mu ma na azumi ma da muke gaskiya da babbanci da muna yin wajen kala uku hudu biyar ma muna yi lokaci ne ya zo wanda kowa san da shi ga muna dai ba a ce akwai godiya ga Allah wannan ya sa hadimai a majami'u irin su Adamu mai dashi na cocin yan da ke unguwar bayan ruwa birnin Yamai an karar da attajirai mahimmancin taimako masu karamin karfi tafi babu shakka yayin da muke gudanar sallar ta akwai mutarke cikin yanayi mai wuya mun ka ɗauki marayu da gwabraye taka wata dama ce ga rebu masu bi na mutuwa da irin waɗannan mutane mu nuna musu ƙauna ba da baki kaɗai ba tunatarwa a kan halaye da ɗabi'un da aka hori kiristoci su yi koyi da su na kan gaban abubuwan da limaman addinin kirista ke mai da hankali a kansu a irin wannan lokaci sunana garba haruna kuma ni ne fasto na wannan ikkilisiya ta iran maradawa kowa ya yi tunani akan in ya mutu ina ne makomashi bahaushe ya ce shirin shiga ruwa daga waje ne ake yi ne ba sai an yi kurmuwa ba kowane mutum allah yana so ya kai ga samun ceto wato allah ba son wani mutum ya faɗa cikin jahannama bayan ya bar wannan duniya hanyar samun ceto kuma ita ce yesu almasihu don haka allah yana kiran kowa ya zo ya samu wannan ceton kyauta a majami'ar arn shiyar ya mai ta biyar reverend pastor habibu ya yi nasiha ga daukacin al'ummar nishar tsadar rayuwa da muke gani yanzu akwai bukata da addu'a kuma ina kira ba ma ga al'ummar Kirsa kadai ba amma ga al'ummar duniya baki daya musamman 'yan kasar nijar musan da cewa allah ya kira mu ga mu zamna tare kuma da Allah ya kira mu mu zauna tare to ya kira mu ga mu taimaka ma juna a bana ranar lahadi sha bakwai ga watan afrilu ita ce ke daidai da ranar zagayowar tashin annabi isa alaihi salam wace kiristoci za su yi amfani da ita domin sujadar neman ceto tare da yi wa mahalicci godiya akan dukkan alheran da ya saukar yayin da a yammacin wannan juma'a da suke kira juma'a mai tsarki ko kuma vendredi za su hallara majami'u da nufin tunawa da ranar mutuwar yesu almasihu A albarkacin sallar ista ko park hukumomi sun ayyana ranar litinin 18 ga watan nan na afrilu a matsayin ranar hutu a ko'ina a fadin niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to har yanzu dai muna jamhuriyar ta niger duk da lafawa da aka samu na hare-haren 'yan bindiga akan iyakar kasar ta Nijar da makwabciyarta Najeriya a 'yan kwanakin nan. Sarakunan gargajiya a Nijar sun nemi gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an magance matsalar ta tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni. ko da yake eh, an dan samu sa'ida a cikin wannan watan azumin ramadan kamar yadda 'yan matan masarautar araba iyakar illela lokal gamman ta jihar sokoto da birnin kwadiya da karin bayani game da sha'anin tsaro gaskiya hanzu akwai kalubale don kogiya illela an halbe mutum an tai da wasu to kaga munan an ce akwai matsalar tsaro to gaskiya har yanzu ba ta gyara baya ba don haka muka neman jama'a su tashi tsaye akan addu'o'i da kuma kare kai saboda wanga abu wani iftila'i na daga Allah da fatan ubangiji Allah sa mutane su harga kowa shi san da kwana da kari ne saboda gudun mutanen gade ba waɗanda aka yi bale a zauna da su a ce ai sulhu da su sai cikin dare mutum shi to ce kana da daba kada bai sani ba da fada ma da bugu ko da halbi halbi magana hankalin mu shi kwanta ba ko ta so ko jiya da ce maka nan mutanen solan sun hito araba sun hito sai sun ka bai baya suna sun ka kewo can haka ta illila sun ka kai wanga hari magana sauki ba a ko magana kuma wani shekarar da ba a ko da sun ka sun ka dauki sakin hila na dango mai Allah yan kullun kana ji kana shi ba ka da damar ka ce abin ga sauki sai dai muna kira gwamnati da a gari da talaka kowa ya sa hannu ne a ga bayan wanga abu saboda ita gwamnati in ta tashi wanga abu kare shi ba waya gare shi ba jama'a ne dole suka daure kuma suka jajirce domin ba da kariya ga al'ummomin su inda garuruwan da ke kan wannan iyaka dauko daga illela amara kalmalau da sauransu a cikin jihar sokoto najeriya ke fitowa suna kwana idanu bude bakin gari doke da makamai da fitillu suna dakon 'yan ta'adda don kar su kutsa a cikin garuruwan su tsaro malam salisu shine shugaban 'yan banga masu ba da kariya ga al'ummar garin araba da ke kan iyakar jamhuriyar nijar da najeriya ko yaushe an ne mana kisan doki ɗoɗai karshen ta ɗauke mu kuma a kashe mu kuma har yanzu dai gwamnati bata motsa bakinta ta iya cewa ba ta mana wasu ɗan tsokaci game da lamuran da ke faruwa da mu sannan gwamnati bata iya buɗe baki ba tana ma hammaji cewa tana niyyar ɗaukan mataki game da mu da abubuwan da ke faruwa da mu. Gudunmuwar da muka da wa gwamnati ko ta bamu makamai domin mu kare kanmu ko ta ɗaukan mana mataki domin kare mu Shi dai asali a shari'ance ma gwamnati ita ta ɗaukan makanta nauyin cewa za za ta kare haƙƙinmu dukkanin haƙƙinmu yana kanta idan bata kula da mu bata sani kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ta haƙƙinmu domin na yana kanta kuma idan ba ta iya kare mu to ta mana gudun ma da makamai mu mu kare kanmu Allah taimake mu to sai dai fa abin sannu a hankali yana faruwa har a waɗansu garuruwan na jamhuriyar Nijar kamar yadda Malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya bayyana mini a lokacin da suka yi kira ga al'umma da ta yi addu'o'i a wannan lokacin na azumin Ramadan don samun zaman lafiya a cikin ƙasa kullum ne ana yi a ce an yi na an yi nan ko munan cikin garin ga komin din mu ta kwanni kwaba a wuce nan kwana biyu banan sanyin na sun kaje sun kashe mana mutum ba sun kaje sun kashe mana mutum to irin wannan muna kira ga mutane barema ai ta addu'a dauko daga masu arcikewa daga Najeriya domin kwana a janguriyar Nijar sai masu kwana a dazuzzuka kuma suna dakon yan bindiga domin su yi gaba da gaba da su abin tambaya anan shine shan sayo ne hukumomin kasashen nan za su yi ta ta kare da masu satar mutanen nan da ke daukar hankalin jama'a yayin da 'yan ta'adda su kuke kara hasa wuta a iyakokin kasashen haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna yanzu kuma ga shirin mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka hukumomi a birnin new york da ke nan amurka sun gurfanar da mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin a gaban kuliya inda ake zarginsa da yunkurin yin kisa da kuma raunata mutane da dama yau batun da shirin na duniya amurka zai yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke unguwar Brooklyn a birnin New York da ke nan Amurka ya gurfana a gaban kotu a ranar Alhamis inda aka tuhume shi da laifukan da suka danganci ta'addanci. A ranar Laraba aka kama Frank R. James bayan da aka kwashe yini guda ana farautarsa, inda wani ya kira 'yan sanda ya fallasa inda yake ɓoye. Ko da yake kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya roito cewa shi james din ne da kansa ya kira 'yan sanda ya faɗa musu inda yake lauyan gwamnati brian peace ya ce james mai shekaru 62 shi ke da alhakin harba bindiga haso 33 a cikin jirgin da ke tafiya a karkashin ƙasa a ranar talata bayan da ya turnike ɗaya daga cikin taragun jirgin da hayaƙi. My office is prepared to prove beyond a reasonable doubt that on April 12, 2022, in Sunset Park, Brooklyn, Lauyan gwamnati Brian Fiske ne yake cewa ofishina ya kimtsa tsab don gabatar da hujjojin da ke cewa a ranar 12 ga watan Afrilun shekarar 2022 a unguwar Sunset Park da ke yankin Brooklyn a gundumar New York. Frank James yana sane ya yi amfani da makami mai haɗari da niyyar yin kisa da zuwa fasinjoji ciwo ciki har ma'aikatan jirgin a tashar jirgin da ke ƙarƙashin ƙasa a New York. with the intent to cause death and serious bodily injury to passengers and MTA employees on the New York City subway system. A ranar Talata ne yayin da jama'a ke haramar tafiya wuraren aiki da safe. James ya turnike cikin jirgin da hayaki sannan ya fara harbin kan mai da wabi. Lamarin da ya jikkata mutum goma sha shida. goma daga cikinsu sun samu raunuka sanadiyar harbin bindigan ne yayin da sauran suka samu rauni a kokarin da suke na tserewa babu dai wanda ya mutu zuwa lokacin hada wannan shiri amma bayanai sun yi nuni da cewa mutum biyar daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali bincike da ya gano cewa james ya fito ne daga philadelphia da ke jihar pennsylvania inda ya hayo wata motar ɗaukan kaya ya tuko ta har zuwa new york don aikata wannan ta'asa jami'an tsaro sun gano makullin motar ne a cikin wata jaka a kusa da inda aka yi harbin wacce aka alakanta ta da dan bindigar musabbabin kenan da yasa aka iya ganowa cewa james ne mutumin da ake nema The government will prove, among other things, that James traveled across state lines. Lauyan gwamnati kenan har ila yake cewa gwamnati za ta kafa hujjar cewa James ya yi tafiya har zuwa jihar ta New York don ya aikata wannan ta'asa. inda ya yi dakon kayayyakin da za su taimaka masa wajen aikata wannan laifi. Peace ya kara da cewa laifukan da ake zargin James da aikatawa za su yi sa a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sai dai ya ce ya iya binciken da suka yi ba shi da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da kasa ko akasin haka. Sannan ba a san dalilinsa na aikata wannan ɗanyen aiki da ake zargin shi da yi ba. a halin da ake ciki hukumomi sun ce za su ci gaba da gudanar da bincikensu akan wannan lamari to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diflomasiyya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Letters da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya. bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga faruk kuma karo ga da kininu sani lusari da balaruwan kanwa tare da nazif ibrahim rigar malam karamar hukumar shagari da ke jihar sokoto inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama domin isar da saƙon ta'aziyarmu zuwa ga iyalan mutanen da haɗarin jirgin ruwa ya shafa da su a kogin shagari zuwa gidan magana. Allah ya ji kansu ya kuma ba wa 'yan uwansa haƙurin wannan rashin. Sai kuma saƙo na gaba daga Abubakar Ankuri Lakwaja. Shi kuma cewa ya yi tabbas muna farin ciki da jin cewa gwamnatin Najeriya na shirin kammala shimfiɗar bututun gas daga a Ajakuta har zuwa jihar Kano don samar da hasken lantarki ga 'yan Najeriya da kudaden shiga ga asusun kasar. Sai dai muna tunatar da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kokarta cika alkawarinsa kan kammala aikin kamfanin jakuta kafin karshen wa'adinsa don ta soma aiki don amfanin sauran ababen hawa tare da samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya don rage musu raɗaɗin rashin ayyukan yi a ƙasan. albarkacin wannan wata na ramadan ga nasiha kan azumi To sunana Anas Muhammad Suleiman wanda aka sani da asalafi Fage. To nasihar da zan yi da ni da dukkan mai sauraro na mu ɗauka cewa wannan damar da muke da ita ita ce damar mu ta ƙarshe. ka ringa tunanin za kai baɗi za ka kai jibi. Ka bar shi abu za ka kai ba in ka kai falin layil hamdu. da ni da kai kowa ji cewa wannan ce damar mu ta karshe daga wannan za mu koma gurin ubangiji subhanahu wata'ala wannan zai ba mu damar mu zage dantse ni abubuwan da Allah yake so kamar me shi kansa azumin ana nufin kamewa daga dukkanin abin da zai karya azumi na daga ci da sha da abin sha'awa da sauran maganganu na batsa da makamantansu da karya da kage da makamantansu to mu kame mu ɗauka cewa kawai daga wannan azumin za mu tafi lahira wannan zai bamu damar mu tunkari ubangiji sannan mu tsaya tsayin daka duk abin abin da zai inganta wannan azumin namu musamman karatun alkur'ani watan alkur'ani ne mu yi tukuru mu ga cewa mun sauke alkur'ani adadi mai yawa a cikin wannan wata na ramadana abu na gaba mu ga cewa a wannan yanayi da ake ciki na matsatsin rayuwa da talauci da kunci mun taimaki 'yan uwanmu duk wanda yake da damar da zai taimaka wa mutum ɗaya da abin buɗe baki ya taimaka mishi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki za a bashi ladan azumin wannan wanda ya ba abin buɗe bakin ba tare da an tauye wancan ladan shi ba kaga ka bawa mutum ɗaya yanzu kana da ladan azumin mutum biyu da naka da na wanda ka ba ya buɗe baki in ka bawa mutum biyu kana da ladan azumin mutum uku haka sannan mu kyautata mu'amalar mu mu guji ƙarya mu guji ƙage mu guji giba mu guji kuma ɓata lokaci a banza wani sai ya zo wai ai ramadana ne baya so azumi ya bashi wahala safe ya bacci da daddare je ya kallo ba wani aikin ibada wannan baccin ka bari lokaci ya tafi lokaci mai tsada mai kima ya tafi a banza mu zauna mu yi karatun alkur'ani mu yi istighfari mu yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi hailala da sauran zikirai da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi sadaka mu yi zumunci mu je gurin karatun alkur'ani domin mu ji ma'anonin alkur'ani Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjina wa mutanen ƙasar kan irin jaramtar da suke nunawa tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsu a watan Fabrairu, musamman yadda suka ƙuduri aniyar fitowa su yi faɗa don kare ƙasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Rasha ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasa a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana hamsin karkashin mamayar Rasha. Alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana biyar za su gama da su. a kwanakin baya shugabannin duniya sun taɓa ba zelensky shawara ya fice daga ƙasar yayin da ake tunani rasha za ta yi galaba a kan ukraine ɗin a dai gefen kuma shugaban hukumar samar da abinci da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar ƙarancin abinci a birnin Maria Paul da aka yi wa ƙawanya lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka daraktan hukumar ta wfp david bisley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da rashar ke shirin kara zafafa hararanta a cikin makonni masu zuwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Mr. Peter ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a sharuwa lafiya. Bissalam.